innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullah الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية زام تاشي بابي نتريد تسعين دا أكو حديث ملمبا تتري هدو دا قوم شا هدو باب أن السلام يجزئ من الصرم باب دينونا idan ka haɗu da ɗan uwanka ka yi masa sallama to wannan ya yanke gaba ya yanke ƙiyayya ya yanke rigima ya yanke bama ga maciji duk wanda yi masa sallama to ya nuna akwai zaman lafiya domin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan kalmomi guda uku in ka gaya musulmi su to ka nemi shiri da shi don wanda kai masa addu'a kace amincin Allah ya tabbata a gare ka rahama Allah ta tabbata a gare ka albarka Allah ta tabbata a gare ka to me rage kuma bisa aka ce dama matattakalar daidaito tsakanin musulmi abu uku ne assalamu wal musafahatu wat tabassum assalamu wal musafahatu wat tabassum ita ce take buɗe alaƙa kamar ne mifta na buɗe alaƙa gaisuwa musafaha da kuma sakin fuska kuma kowanne annabi ya faɗi ladansa muka fi wajahi akhika sadaqa ka gamu da ɗan uwanka ka yi man murmushi ka sakan ma fuska akwai ladan sadaka kuma ya ce idan musulmi ya haɗu da musulmi suka yi musafaha ba za su bar gurin ba sai an karkaɗe musu zunubansu yadda bishiya an ta ɗauko bushewa iska ta kaɗa ta ganyenta yake karkaɗewa busassun ta haka su ma zunubinsu za su yi kuma sallama dama ya ce kowace ɗaya tana da lada goma wani sahabi ya zo ce assalamu alaikum annabi ya ce asharun wani ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ishirun wani zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce wanda ya ce assalamu alaikum kawai ladansa goma idan ya ƙara wa rahmatullah ya samu lada ashirin in ya ƙara wa barakatu ya samu lada talatin to kuma sallama ɗin dama Allah ya faɗi amsa ta ce wa iza huyyitum bi tahiyyatin فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا حييتم إذا أكا جيشيكو بتحية دقيسوا فحيوا بأحسن منها kun ga Allah ya bamu hanya biyu na mayar da sallama fahayyu bi ahsana minha wanda ya maka sallama ka bashi amsa fiye mafi kyan da ya maka au rudduha ice ko kuma ka mai da daidai wa daida ko kai sama da haka ma'ana ayar ba ta faɗi ƙasa da abin da aka yi ma ba sai dai sama da abin da aka yi ma ko daidai da abin da aka yi maka to ya abin yake sallama tana da lafazi uku amsa ta ma yana da lafazi uku idan mutum ya zo ce maka assalamu alaikum to anan fahayu bi ahsana minha sai ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah kai ahsana minha aurudduha haka ce wa alaikumussalam to sai kuma me yin sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah to shari'a ba ta yi daka ce wa alaikumussalam kai shiru ba sai ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah rudduha kenan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a hasana minha to idan kuma shi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya zaka yi masa a minha tun da ya yi uku to sai albani ya kawo cewa a cikin silsila za ka iya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wa magafiratu ka yi ahsana min hakenan in kuma za ka yi ma daidai da shi sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu ya faɗo ku ka faɗo ku to amma shi mai farawa ba zai faɗi hudu ba saboda in ya faɗi hudu ya toshe maka kai masa hasana <clears throat> min ha da ka mai fara sallama ba zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu wa magafiratu to ya yi bida saboda in ya yi hudu to kai ya za ka yi masa ina hasana min ha Ta ga babu da haka malamai suka ce mai amsawa shi yake da hudu mai yi kuma yake da uku an an shi yana da uku kai kana da hudu to nan ne za a samu rudduha au a hasana min ha au rudduha iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana ahsana ha au rudduha wanzu Allah ce wallazi nafsu muhammadin biyadi لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم إذا لقيته فسلم عليه ومن حق الإسلام مسلم على أخيه المسلم إذا لقيته فسلم عليه wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza stansahaka fansahla wa iza atisa fa fashammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu sune huquq na musulmi akan dan uwansa da yace babu anna salama yujzi'u min as-sarm as shine yanke alaka da yanke gaisawa da yanke mu'amala to ko ba za ku yi mu'amala ka gane mutum yana cutakka a kasuwanci ko yana cutakka a kuɗi ko zama da shi yana ƙwararka to a toshe kowace ƙofa a ɗaya ita ce ta sallama a toshe a ba ƙofar sallama da haƙƙin musulunci amma hulɗa da mu'amala sai a toshe ta in ba a jin daɗin juna amma mu'amalar da musulunci ne ya ce a yi wannan guda shidan ita ba a toshe ta tsakaninka da musulmi idza laqitahu fasallim alai laqitahu alai wa da'aka wa stansahaka fansahla wa marida fa'udhu wa idza atisa wa mata fattabi'hu wannan haƙoƙin guda shida suna nan su permanently akan kowane musulmi tijaha dan uwansa musulmi حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المزحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل lirajulin an ya hajura mu'minan fauka salasati ayyam la yahillu lirajulin an ya hajura mu'minan fauka salasati ayyamin ba halatta ga wani mutum ya ƙaurace ma wani ɗan uwansa mutum fiye da kwana uku wato duk fushin da za a yi ya tsaya a kwana uku duk faɗan da za a yi notis ɗinsa da dogon zangonsa a shirya kafin kwana uku so da an san dama an ana zaune guri guda za a bata juna rai za a dan yi abin da zai bata maka ko kai ka bata ko a bata ma ko ka ciskuna ko a ciskuna ma ko a fusa daga ko ka fusa ta ko kai fushi ko yi fushi da kai ko kai fada ko yi fada da kai to an san wannan a tsakanin musulmi zai faru amma sai aka yi masa dogon zangonsa kwana uku gajeren zangonsa kuma nan take a shirya amma kada a yi kwana uku ba a shirya ba ko waɗanda suka saba Allah da Allah zai halaka da sai ce tamatta'u fi diyarikum salasata ayyam Allah ya ce duk da kafircin da kuka yi da barnar da kuka yi da shegantaka da ƙaryata annabawa na ba ku kwana uku kowa ji daɗin da zai ji na ba ku notice na kwana uku kowa ya shirya bayan kwana uku zan halaka ku zalika wa'adun ghairu makdhub kuma kwana uku na cika sai bala'i ya sauka saboda haka fa'iza marrat bihi salasatu ayyam idan kwana uku suka cika kuna fada kuna gaba kuna fushi da juna har kwana uku ta cika faliyar to ka neme shi don in ba a shirya a kwana uku ba sai kai shida in ya kai tara ya fara tsami in ya kai wata guda ya fara nisa to shi za ka ga an shekara biyu uku a kone suka ce shekara su ma sha bakwai ba sa magana kaga an haifi yaro ya gama firamare ya gama secondary school yana watakila ma yana shirin shiga jami'a su suna nan suna rigima to saboda haka wannan ba daidai ba ne falyusallim alai falyalqahu falyalqahu falyusallim alai ya je ya neme shi ya kuma yi masa sallama ya ce assalamu alaikum to wani manzo Allah ya san cewa wani in an masa sallama ma ba zai amsa ba da ko wanda suke sha to malam muna faɗa da wani kuma na ji wa'azi ni ya shige ni shi wa'azin bai shige shi ba saboda haka a ni na haƙura shi bai haƙura ba in ma ne masa sallama baya amsawa ko a zuwan nan ghana da muka yi akwai a rolling park wani fili ne a cikin ghana a cikin akara to shi ma sai da na faɗi wannan ƙa'idar na ce wanda suka san suna gaba su ɗaga hannu sai aka ce mun ga wasu nan suna gaba na ce to su taso suka ce mun shirya mun shirya <laughs> na ce to ai musafa an gani a yi sallama aka yi musafa aka yi sallama na ce to mu ba ma son a ci gaba da gaba mara dalili fa radda alaihi salam to da kaje kace masa assalamu alaikum sai ya shiru assalamu alaikum wa kai ma da tajawidi ko ya amsa assalamu alaikum ya banza da wani assalamu alaikum shiru fa in radda alaihi salama idan ya maido da sallama ya ce wani a ciki da ce alaikum salam faqad ishtaraka fil ajri to an shirya kenan kowa ya samu lada da shi da aka batawan da shi da ya daure ya daman abu ya tsami ba gyaruwa fa lokaci guda gaba daya kanka ɗauka wani ma abin baya gyaruwa har abada sai dai kawai shi sa ba a son alaka ta ɓaci wata ta ɓaci ba za ta gyaru ba wata ma ta gyaru ba za ta koma yadda take da ba wani kuma za ta gyaru amma kuma ba za a ci gaba da mu'amala ba gaisuwa kawai za a dinga yi ko ba za a ci gaba da neman juna ba faƙadishtara kafi la'ajari idan ya amsa masa to sun yi tarayya a cikin lada wa in lam ya rudda alai da ya masallaman sai ki amsawa dai shiru yayyayyaye amsa ya ki bari al musallimu min al hijrat to shi wanda ya to yi sallamar ya kubuta kai ka kubuta daga laifi sai a cire sunanka daga waɗanda ba a musu gafara ranar alhamis da ranar litinin saboda kai ka yadda a shirya to sai a cire sunanka sai a bar sunansa shi kadai maimakon hadisi da ya zo waɗanda tuftahu abuwabul janna yawmal ithnain wa yawmal khamis fa yughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun kanat bainahu wa bain akhihi shahana fayuqalu anziru hadain hatta yasliha sai a ce ku kyala waɗannan sai sun shirya to idan kai ka nemi shiri shi ya ƙi a shirya to kai ka fita daga list ɗin sai a bashi shi kaɗai wannan abu da roto shi a cikin isnadinsa akwai muhammad bin hilal wanda muka ce haddasani muhammad bin hilal to siƙa ne salih akwai kuma hilal bin abi hilal shi ma ibn hibban ya rawaito shi a cikin siqat amma imam zahabi ya ce la yu'raf da haka isnadin sa yana da rauni babu tafarqati bainal ahdath babun ka'aban matasa su kadai a guri suna zaune sai sun yi rigima ka matasa su kadai a guri suna harka a dinga rabuwa a wabatsa su wani ya tafi makaranta wani tafi kasuwa tafi sana'a wani ya tafi kaza amma za ka ga din rigingimin daba da rigingimin matasa yana faruwa ne daga tattaunawa da hira wata ran na shiga kurkuku na samu wani kes mun je wa'azi muka samu wani kes wani ya yanka abokinsa akan musumbal ya ɗauko wuka yanka kashi wani kuma ya caka ma wani wuka a ciki saboda fiya wata wani kuma nan daidai nan wajen zuciya ya caka abokinsa wuka saboda waya wannan uh, mobile handset ya ɗauko wuka ya zira masa ita nan ya huda shi jinin ma bai fito waje ba ciki kawai ya saboda an fasa zuciyar kuma nan ba kofa jinin sai ta yin ciki a haka ya mutu shi sa wannan babu ya yace a tafarikatu bainal ahdath a daina barin matasa su kadai suna zaune sun ci sun koshi ba sana'a ba karatu ba aikin yi ba tarbiyya sai a kama musu da rigingimu daga nan sai a fusata wani sai ya ɗauko abin duka ko abun bugu ko ne fa wani karfi ya ka da shi ragowa a yi masa dariya ka san ko aka ka da kai aka yi ma dariya ai za ka so ka fita akwai matan nan da nake ba da bayani wanda ita ma wato shekara uku yana bin yana bin sa akan hula har sai da ya samu damar da ya kashe shi da wuka wani kuma akan neman aure abokai ne su biyu wannan ya nema wannan ya nema karshe diga ma ya ɗauko ya caka masa ya duk aje masa ita a kirji duk irin waɗannan abubuwa inda za a ci ƙoshi a zauna ba salati ba istighfari ba hailala ba magana sana'a ko ilimi ko na ba ake ba to musu ɗayan yana tasowa ko musun siyasa ko musun bal mu da shi aka fi da yawa ko siyasa daban mafi yawa ana yin musun addini amma shi da wuya ka ji an yi naushe-naushe da yan kasuwa suna an ba ciniki za zauna ita musu da yan izala da yan ɗarika ita bugawa a gani ba ciniki kenan amma da ciniki sai kowa ka ji shi tsilin ana ta kuma ciniki to saboda haka shi wannan ba a fiya duka sosai ba da kashe-kashe ba amma wanda aka fi kashe-kashe dama musun bal da kuma musun siyasa to saboda haka komai a dinga yi da hankali ko da lura حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبي قال كان عمر يقول لبنيه idan gari ya waye sai da Umar ya tara 'ya'yansa gaba ɗaya ya ce musu idza asbahtum fabaddadu idan kun waye gari ku watse kowa ya tafi harkarsa ka ku taru gudi ɗaya ku zauna wala tajtami'u fi darin wahidatin kada ku zauna a gida ɗaya a guri ɗaya ana musu dai za a zauna matasa za a yi musu in ko za a yi musu za a cike wani ko kuma za a fusata wani ko za a bata wani rai ko za a rigima da wani ko za a fada da wani ko daru zai barke ko tashin hankali ko rigima akan wani abu dan kadan shi ko matasa ko yana ji da karfi fa inni akhafu alaikum an taqata'u ina je muku tsoron kada ku je ku yanke alaka da juna aw yakuna bainakum sharrun ko zama sharri ya barke a tsakaninku kun ga wannan hikima ce ta manya wannan ba hadisi ne na manzon Allah kai tsaye ba hikima ce ta sayyidina Umar yake gina 'ya'yansa akai kai domin kowa ya tafi je wani aiki a gajiye zai dawo in aka zo hira ba za ta yi tsawo ba kowa zai ji bacci ya tafi kwanta amma idan hira ta yi tsawo tun ana ta arziki har sai kuma a koma ta zolaya sai kuma a fara dan dungura kan wani kai ko ka ji ne kai da Allah can me kaza ko ka ji ce ni kake dungure kai an dungure ma sai me daga wasa shi ke sai ga wani ya kai nushi yana fasa wani baki shi kawai ce a ah, Allah ya cuce ka wallahi ya fasa ma baki to ya gama da kai wallahi wace ah, gaban ka fa a gaban mu fa ya dauke kai kwala ka da kasa ba kai komai ba to wallahi za ku ga zai rama me za ka iya rama kai da ba jarumi ba kaga kenan dora shi akan rigima ya je aka sace kwala shi da kasa kuma sai ya nemi makami to da an nemi makami kuma abu ya baci. to saboda haka ya ce ku watse za asbahtum fabaddadu in kun wayi gari ai shi shine ma'anan fabaddadu wala tajtami'u fi darin wahidatin kada ku taru a gida ɗaya, a guri ɗaya kuna hira kuna musu fa inni akhafu alaikum an taqata'u aw yakuna bainakum shar babu man ashara ala akhihi wa in lam yastashirhu babun wanda ya ba ɗan uwansa kyakkyawar shawara ko da shi bai nemi shawara ba ka san wani yana ganin ka kana kuskure sai ce to ai baka ce in baka shawara ba ai in kaga abin da ya dace ba sai an nema ba ƙara ka gaya wa mutum bai ɗauka ba ka fita dama ba dole ne sai ka yi magana akan komai ba ba dole duk abin da aka kawo ya zama kana da ra'ayi ba ba kuma dole in kana da ra'ayin sai ka kawo ra'ayin ba ko ba dole ka kawo ra'ayin a ɗauka ba kuma rashin ɗaukar ra'ayinka ba matsala ba ne tunda sahabbai da yawa sun kawo ra'ayi ba ɗauka ba kai dai ka bayar da naka ra'ayin ka koma gefe kai kallo to babu wanda ya ba ɗan uwansa shawara ko ya nuna masa abin da ya dace ka hango abin da mutum yake kuskure ne sai ka ba shi shawara to ya halatta a musulunci ko da bai ce da Allah ne in ka ga ina kuskure ka dinga bani shawara ba in dai ka ga ya dace ga ya masa حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبح ورأى مكانا أمثل منه فقال له ويحك يا راعي حولها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته shi wahabu din nan ya riski abdullahi dan umar ya ce dan umar ya ga wani mai kiwo annabina umar ra'a ra'iyan ya ga wani mai kiwo shawa'un kiwon awaki wa ganaman kuma ya gan shi da awakinsa fi makanin ƙabihin a gurin da bai dace ba ya zo yana kiwo a gurin da ba nan ya kamata a kiwo ba shi ya fi shi ƙwarewa a sanin harka kiwo ka san masana kiwo sun san yaushe ya kamata dabba ta ci ɗanyar ciyawa yaushe ya kamata ta ci busasshiya yaushe kamata ta ci harawa yaushe kamata ta ci dusa kuma dusar ma wace iri dusar wake ce dusar masara ce dusar kaza ce sannan kuma da yawa za ta ci ko kaɗan da safe aka fi so ta ci ko da yamma sannan da me ya kamata a haɗa mata don kar ta yi zawo ko ta kamu da wani ciwo ko ta ci wani abu da yawa don kare mata a ciki yana da nauyi ko yana da danko duk waɗannan abubuwan wanda suka ƙware a kiwo sun sani to idan ka ga mutum yana harkar kiwo na kaji yana ba su wani abin da an ba su za su iya mutuwa ko yana kiwon awaki ko shanu ko tumaki duk dai abu mai rai kai ko mutum ne ka ga ɗan mutum yana ba ɗansa shawarar da bata dace ba ko ɗan ya kama hanyar da ba haka ya kamata ba ka iya ce masa gaskiya na baka shawara ‘ya'yan nan naka ka lura da su ka kula da su ka kuma sa su su yi makarantar zamani kuma su yi ta addini ka iya ba mutum shawara sawa'un ya ɗauka bai ɗauka ba kai dai ka faɗi ra'ayinka kuma ka fita to saboda haka shi yasa aka fara da awaki dan har mutum ma ana iya ba shawara akan harkarsa ba sai harka kiwo kawai ba wara'a makanan amsala minhu kuma ya ga wani guri da ya fi dacewa a ce a nan ake kiwo ba a wannan gurin da shi wannan yake kiwo ba ya ga wani gurin da ya fi dacewa a ce a nan awakin suke kiwo faƙala lahu wai haka ya ra'i sai ja hankalin sai ce kai conka ya mai kiwo hawilha korota daga nan canza mata guri fanni samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kul domin na ji da kunne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. dukkan mai kiwo za a tambaye shi a kan kiwon da aka ba shi. sawa'un kiwon nan na mutane ne kiwon nan na dabbobi ne sai an tambaye ka ranar alkiyama ko suna ga ai dabba ba ta da haƙƙi sai mutum ya hau jaki yana caka masa sanda yana kuma dukansa ba ruwansa kawai an magana sai ya ce ai dabba ce to ita dabba sai aka ce a kashe ta ko aka ce a cuce ta saboda haka wannan matakin ba daidai ba ne a ɗauke shi akan dabbobi duk da ba su da rai kada a dinga matsa musu da duka ko da ɗora kaya fiye da kima da yanzu wani kayan da yake ɗora wa dabba kai ka san na rashin imani ne kuma ko kaji ɗin nan sai ka ga an sako su an rike sa haka kansu yana kallon ƙasa haka za a sako su a rataye wani a keke a keke ko a babur ko a mota haka za a ɗauko su ko kaga an ɗauko tinki an sa ta a tsakiya an matse an tawo kasuwa ko ka ga irin kasuwannin ƙauyen nan a ɗauko ƴar karaman mota a samu abun nan sa a danna shi da ƙarfi a kama kafafunsa a lankwashe a danna shi a hau kuma kai a zauna a tafi kasuwa kuma yana cikin mota saboda ba zai iya kuka ko ya magana ba kuma suna magana ba a ji suna Allah ya isa sosai domin akwai wata mu'ujiza da ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zo zai wuce sai kawai aka ga wani raƙumi ya banke shingen da yake ciki ya fito ya tsaya a jikin manzo Allah sai ga manzo Allah yana girgiza kai sai ce ashe ce ina mai gonan nan sai ce gani ya rasulullahi ce ka ne ka ka ƙara ya ce kana sa shi aiki da yawa ko baka ba shi abinci da yawa kana ɗaukar alhakinsa a rannan ma ya ce kaza rannan ma kaza shi ko mutumin nan ya san ba wanda ya san an yi abin nan daga shi sai Allah sai abin ya bashi mamaki sai ce ya rasulallah yi min izini in maka sujjada sai banza Allah ya ce a'a ba a yi wa kowa sujjada sai Allah da zan umarci wani ya wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada amma ba a wa kowa sujjada sai Allah to kaga raƙumi kaga ya kai ƙara to amma yanzu wajen wa za su kai ƙara wa yake jin maganarsu kuma za ku ga tururuwa ma ai ta ba annabi Suleiman uzuri Ta ce ya ayyuhan namlu qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum Suleimanu wa junuduhu sai ta ce wa hum la yash'urun malamai suka ce fasaha wajen goma sha a cikin wannan aya qalat namlatun kaga labari ne wannan tururuwa ce guda ɗaya ta ba da wannan umarnin wanda ya nuna hatta a cikin wato irin tururuwa ma akwai shugabanci da jagoranci ta ce ya kunga ta yi kira ayyuha kunga ta faɗakar haɗin nan kalimatu tambi ta yi tambihinsu ga nida ga tambi ayyuhan namlu kunga ta ayyana wa take nufi shine na uku ta'ayin ga nida ga tambi ga ta'ayin udkhulu ga amru kuma ta ba da umarni sannan ta ce masakinakum ta yi taksis da ta ce udkhulu za su iya shiga ko ina amma sai ta ce masakinakum cikin gidajenku la ya haɗe mannakum sulaimanu kaga ta tsoratar ta hazir kenan ta tsoratar da su kamfa sulaimanu ya tattaka ku sai ta kawo kuma sulaimanin kas sai ta ce wa junuduhu ta taksisi ta ta'amim wa junuduhu sannan ta ce wa hum la yash'urun ta sa la harfu na fahim ta ce la yash'urun ba su sani ba to wannan kalmar bai sani ba zai taka ta ya yi wa annabi sulaimanu daɗi domin haturuwa ma ta san gwamnatinsa tana adalci fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin yayi murmushi yayi dariya min qawliha saboda tururuwa ma ta yadda ba za a zalunce ta a gwamnatin annabi Suleimanu a zo a bi ta kan wato gidanta a rugurguza gidan a tattake a wuce ba akwai wani hadisi a bukhari da muslim wanda wani annabi daga annabawan Allah ya zauna a kofar ramin tururuwa sai ɗaya daga ciki ta fito ta cije shi ya ji zafi sai ya kira wani ya ce banka wuta a ramin nan sai ga mala'ika ya ce halla wahidatan ya ba za ka nemo ce taimaka ita kaɗai ga mata hukunci ba kuma ka nemo ta masu yan an kai ta kotu gaban alkali an ba ta dama ta kare kanta kin ciji wannan mutumin me ya faru ta ce to abin da yasa na cije shi na farko ya toshe min kofar rami bai nemi izini na ba ya zauna kofar gidana sani ya toshe min kofar da zan fita ko ba wata hanya da zan masa magana ji shi yasa na isan da sako ta hanyar wannan cizo ka kaga cizanta da uzuri kenan ya ce to shikenan wannan shari'a an kori ma shari'ar saboda babu baka da cikakken shaidu akan abin da kai ka to ba kai wannan ba kawai sai ka banka musu wuta ya ce halla wahidatan taqatul ummatan tusabbihu Allah saboda ɗaya ta cije ka sai ka kashe al'umma gaba ɗaya tana ambaton Allah ta iyawa ne ce to malam da muke sa musu hoda a gida mu kashe su gaba ɗaya fa mai hukuncin dama malamai sun ce in tururuwa ta fito akwai abubuwan da dama automatically su ƴan rigima ne shari'a ba ma a neman izinin ta ake kashe su ta ma yadda a kashe su manzo Allah ya yadda a kashe su abubuwa guda biyar yace fil hilli wal haram al hilli wal haram da a kashe su خمس فواسق يقتلن في الحرم وفي الحل يكاو الحدع والقراب والكلب العقور ها أه؟ ومي والأقرب ومي والفأر أكو القراب أنفد القراب سنة بير da da da, da kuna a muciji hadisin ya zo musamman annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Tun da muka kulla yaƙi da kunama kunama ce ta zo ta harbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ya tsine wa kunama Tun da muka ƙulla gaba da ita mu shirya ba bata ba annabin Allah ma sai da ta zo ta harbe shi yace saboda haka tun da muka ƙulla yaƙi da kunama da muciji mu shirya ba don haka din da aka gansu a kashe su sai dai in sun yi wani guri sai ka kyale su wata rana muciji yayo kansa habbai saboda haka suka dauki sanduna suka bi shi ya da gudu ya shiga cikin rami annabi ce ku kyale shi Allah ya tsare shi sharrin ku ya tsare ku sharrin sa nan ba wanda ya cuci wani <laughs> bai cije ku ba kuma ku kama shi ba to a hakura haka abin magana tunda ya buya kyale shi to saboda haka zaka ga ko a sallah ana cewa wa menene wan jahul aqrab wa huwa yusalli kaga in nama ta zo ma kana sallah ai ba nutsuwa in ta wuce musamman ta wuce baya sai kai ta tunanin za ta yi kwana to irin kuma yan ƙananan nan masu cijo yanzu irin irin su cinnaka kaga cinnaka da shi da ɗan ƙanƙanin nan wani ɗan ƙanƙan yana ne ɗan ya a yana da ɗan ƙanƙani mugu shi ma shi ma cizo gare shi irin waɗannan kagan kagan su dama kawai fada ake yi a filin daga ake saboda haka ba a jiran uzini a kansu amma irin waɗanda su ba fada suke ba to irin waɗanda aka ce a iya zuwa a yi musu karatu a kan ramunsu da nufin ana neman su tashi wasu suna karanta fatiha a kan ramin tururuwa su ce muna neman izinin ki tashi daga gurin nan ko miciji ne ya fito ma ya zo a hadisi ka je kofar ramunsa ka ce ina yi maka magiya da girman Allah kakka sake bayyana a cikin gidana ko a cikin iyalaina ka yi haka so uku manzo Allah ce in ya fito ka kashe shi idan aljani ne to tunda ka masa magiya ka hada shi da Allah to zai tashi in ko ya fito ko aljani ne in ka buge shi Allah zai baka nasara a kansa don baka haushi da fada ba sai da ka bashi izini kuma kissa ta faru ne wani sahabi ya fita filin daga sai ya mantuwa a gida yana dawa sai gaba ta a waje sai abin ya ba shi haushi me ya fito da ke daga gida biki nemi izini na ba ta ce ai wani abu ne shiga gidan ka gani yana shiga sai ya ga murtikeken miciji a tsakar gida kawai sai ya cire mashi ya cika wa micijin kawai shi ma sai aka ga jikinsa ya kama rawa sai ya faɗi micijin yana birgima shi ma yana birgima ba a san ma wa ya fara mutuwa a cikinsu ba sai aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a cikin madinan nan akwai aljanu mafi yawansa sun musulunta idan kaga miciji ya bayyana a gidanka ko yana bayyana ya buya ya bayyana ya buya to ka je inda yake bayyana ka masa magiya so uku in ya tashi shikenan in bai tashi ba ka kashe shi Allah zai baka nasara a kansa to kun ga abin da ya faru kenan da wannan da aka yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati babu man kariha amsala sau'i babu wanda baya son mummunan kwatance kun san mummunan kwatance shine wani a cikin ku ya je ya tsiya a dinga jingina muku shine mummunan kwatance shine masalus sau masalus sau a wata kabila ko a wata siyasa ko a wata ƙasa ko a wata gari ko a wata ƙungiya wani ya je ya taɓar gaza to shine masalus sau shi sa manzo Allah ya ce babu mummunan kwatance a cikin mu ma'ana kada wani ya zo mana da mummunan kwatance a musulunci kada ya zama kuna zaune da kiristoci da musulmi a zo ana neman mai gaskiya a ce a tafi wajen kiristan nan ko ana neman mai cika alkawari a ce ba kai bane kuma kana dauke da risala muhammadiyya amma a ce baka da gaskiya baka da amana baka cika alkawari kana yaudara to wannan wato ka cutar da kanka kuma ka cutar da musuluncin da kake yi domin wanda ba musulmi ba zai ɗauka waɗannan siffofin ma kamar daga addininka ka koyo su da shi yasa musulmi a dinga daurewa in a tsakaninmu ne wannan da ba mun saba mu nannaushi kanmu mu cucuci kanmu mu zaza amma za ka yi mu'amala da na waje to a dinga daurewa ana ba da kyakkyawan misali kai masa mu'amalar da zai san cewa musulmi fa ba ba abun wasa musulunci ba abun wasa bane haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan an ayyu an ikrama an ibn abbas an an sallallahu alaihi wasallam qala laysa lana mathalu sawi babu mummunan kwatanci a tsakaninmu mu A layin da biyu na na ma'asharar mu'uminin Annatu Sifasifatin Zamima ma'ana kada mu siffatu da mumuna sifa. A lahai du fiye batihi, sai mun zalla ba da misali yace wanda zai yi kyauta kuma ya ce a bashi a basa. Kalkalbi ya zamo kamar kare ji ufi kai'i wanda kumallo kuma tsuguna ya lashe abinsa. na'am mutum ya kumallo ya cinye kumallonsa ai ka kazanta ta kai kazanta ka yi amai ka yi haraswa ka yi kumallo ka yi ko babba baya tumbiɗi ne ƙanana ne suke tumbiɗi to ka yi amai ka yi kumallo ka yi haraswa kuma ka tsuguna ka sa harshe kana lashewa wace kazanta ta fi wannan to shi yasa ita kyauta in kuka kula manya-manyan mutane ake wa ita wanda kake ganin girma kake wa kyauta wanda kake jin tausayi kake ba sadaka bambancin sadaka shi yasa ake ba annabi kyauta amma ba a ba annabi sadaka saboda sadaka aikin tausayi ne shi kuma kyauta aikin girmamawa ne to kuma mafi yawa za ku ga kyauta wani abu ake bawa mai daraja abu ake bawa mai daraja a gurin da ka je su yana da daraja in an kaga an baka shi yana da daraja wani ya taɓa zuwa wata ƙasa kun san kyautar da aka yi masa hauren giwa aka ba shi kuma mun taɓa zuwa wani taro aka ba mu irin ɗan akwatin na ashe sharbi ne a ciki mun ɗauka ko gwal ne ko daimon ko wani abu ashe sharbi aka samu aka yi makwalliya aka sa aka miƙa mana aka ta hoto gani ashe sharbi ne a ciki wani kuma su baka ɗan wani irin ɗan wani ɗan abu haka ka rasa kansa ma dai wani ɗan allah allah wani katako katako sai a ce an girmama ka amma katako za a baka an girmama ka kuma gilas za a baka an girmama ka kuma kwalba za a baka kwalba za a wa fenti a dan mata design sai a daga ta haka sai a ce an girmama ka an baka kwalba <laughs> ina nan da su da office kwalabe da katakwaye da alfuba da wasu nan an ce dina girmama ne ya za ka haka za ka ba shi ba sai ba ake ba shi ba ce ake ba shi ake ba suna na an tila sai mutum ya rarake katako ya kwalliya ya zo ce girmama ka zai sai ka ma katako ana ta dariya ko samu wata kwalba ya mata fenti mai kyau sai ka ma ya ce girmama ka yi sai ya za ka yi sai ka karɓa kai ma girmama ka to amma wanda ake jin tausayi sai a bashi kyauta a masa sadaka wanda ake girmama sai a masa kyauta kuma kuka kula mafi yawan kyauta ba ta shafa kuɗi mafi yawa in za ba manya ba a ba su kuɗi ko ga an baka turare ko da a ba mutum goro da manyan malamai sai a ce mu kai musu goro ko a kai turare ko a irin irin siyan riga nan da ake nadewa a takarda mai asake sai a siya a ce a kai wa malamai ko a ce a kai musu goro ko a ce a kai musu turare baya wuce irin wannan shugabanni ma sai ka ji an ce an ba shugaban kasa kamar yanzu da abin nan ya zo sheikh abdul muhsin a turki da ya zo shugaban ƙasar najeriya ya masa kyauta ƙallen jikin ka'aba ɗin na aka yanko aka yi masa design aka sa a cikin akwatu to wannan shine an girmama ka da har an yanko ƙyallen jikin ka'aba an baka girmama wace kawai amma ƙyallen mai amfani wani ƙyalle don ya je jikin ka'aba da ƙyallen da ka daura a gidanka da na jikin ka'aba duk ɗaya ne ba su da wani bambanci dan an yi kyalle an sa a ka'aba daraja ya kyalla a yana da wata falala ko hadisi ko aya da ta ce ga falalarsa shi kansa yi wa riga ka'aba din ai ba annabi ne ya fara ba tun zamanin jahiliya aka fara musulunci da ya zo ko bai hana ba wata mata ce ɗanta ya ɓata sai ta ce idan Allah ya sa ta ga ɗanta ita kuma za ta wa ka'aba riga saboda girma saboda albashi. to da kuma aka ga ɗan nata shikenan sai ta zo ta yanka an ce baba abbas ce ma sai ta zo ta wa ka'aba riga shikenan sai aka sai kuma aka dinga yi to yanzu har masana'anta ake da ita a maka ana kashe miliyoyin kuɗi da ma'aikata mun je gurin mun gani ma'aikata tili suna ɗinka ta da hannu ita wannan rigar da ake sa wani har zuwa ake shafi rigar ya ɗauka wata daraja take da ta musamman rigar jikin ma an kashe ta duk ɗaya ne cewan an sa ta a jikin ka'aba bai ba ta wata daraja ta musamman ba tana na a matsayinta na yadi kwalliya ce kawai ake wa ka'aba da ita to amma dan a girmama shugabanni tunda an aka ce abu bai da yawa a duniya an aka baka shi to girmama ne yanzu kamar wancan da ya je wata ƙasa aka ba shi hauren giwa su hauren giwar da shi ake kwalliya aka ga sarakuna sun an ajiye shi a cikin gidajensu saboda ba ko da shi ake samun sa ba to in aka gyara shi aka sa shi abu aka baka to an maka babbar daraja wani gurin ka je baka tsakiya to wannan shine ake kira hiba akwai sarkin da ya aiko da annabi kyautar kyautar jaki wani kuma ya aiko masa da kyautar baiwa yana na cin kyaututtukan da manzo Allah ya karba a cikin Nail of far Shaukani yayi babi akan karɓar kyautar wanda ba musulmi ba in kuma kaga akwai lokacin kuma da ba a karɓar kyauta kamar yanzu sai aka naɗa ka alƙali sai ko kaga ana ta layi ana baka kyauta da can ku da baka alƙalin ba a baka to kaga dole ka tuhumi wannan kyautar to amma yin wannan kyautar ta kila masu ɗauko rigima ne idan ka ci kyautar su idan rigima ta haɗa su da wani aka kawo kotu ta ma ce akai kotun ka da kawo sai dinga kallon ka yana ga wani irin hukunci za ka yi tunda ka ci kyautar sa. an ce akwai wani makwacin sai umar duk sadda ya yanka sai sa a ciri karfata a kai gidan na Umar sai ran nan fada hada su da wani aka ce a je gaban Umar kowa tsoro yake a je gaban Umar shi sai ce mu je din mana saboda ya san Umar ya ci ya ci cinye abin nan sai ce mu je mana aka je aka ba da bayani sai ta bayyana bai da gaskiya Umar ya ce to kai baka da gaskiya ya ban da gaskiya miran mu'minina duk cinye tawa da ake ci <laughs> au au wato kai da ba haƙƙin zumunta ne da haƙƙin makotaka ba kana tarko ne sai hawan baje ce ai nas ku karɓi kyauta mutuƙar tana na kyauta idan kuka ga tayi kama da cin hanci ka ku karɓa yanzu kowane ana sa ya zama honorable sai a cika gidansa da kyaututtuka ko ana baka wani appointment babba na gwamnatin tarayya ko wani waye sai kawai kaga an yi layi ana ta kama kyauta ana ta zuwa ana da ku kana zaune ba mai ran da ya damu da kai amma akwai duk masu kyautar akwai tarkon da suka ɗana su ma to wannan matsal sau mutum ya yi kyau shi sa in za ka yi kyauta kuma ka tsaya ka yi tunani akwai masu kyautar shiga ɗaka ka yi kuka sai ɗauko abin da ya san shi ma shi nan gare shi sai ɗauka bayar an yi tafi an yi tafi kuma ya koma yana ka lidara wata ramin dawo da tafiya da wani malami irin masu karɓar jaka na yazo ya kama mana jaka kai malam nan akwai yan dalolinka a nan akwai yan ɗari biyar biyar ɗinka a nan saboda haka irin falle wannan ma ba sai an duba ba ashe dala ya kamo <laughs> haka idan kaɗi daga wata yana ta thank you thank you so much thank you very much <laughs> sai na ce wai bai kama mutumin nan ne sai ci kai wallahi dala ɗari da ba shi na ce sadak sadak to kan shi da gudu ne ka ce dawo da girman ka an girmama ka an kama ma jaka an rako ka gindin mota ai ka gafi karfin ka koma ka ce abin nan wani ma taɓa wani malami wannan ya lissafo ɗan ɗari bibiyinsa a nan guda goma tashi yana da wasu kudin anan nan yan ɗari bibi ne nan kuma yan dubu dubu ne su da da ya zo sun kama hannu da ana ana gaisa nan kuma yana kirgawa ɗaya assalamu alaikum rahmatullah ashe akan yan dubu dubun ya kama haka nan da zai kawai sai da suka shiga hannun malam sai ga yan dubu dubu ne malam ta ki ka saka da alheri Allah saka su ya kai kyau Allah sa adalar shi ko sai yaƙe yake kaga to shi yasa an zakai kyauta in za kyauta sai ka tsaya ka yi tunani kaga cewa in na bada wannan ban fada rami ba in na bada shi ban ci kasa ba to in ka ba sau ake in ka dama ita kyauta kuma kuka kula akwai bajinta ma wata kyautar bajinta ce in za ka bajinta ka tabbatar zaka iya ɗaukar sakamakon abin da zai biyo baya kaka bada abu ka dinga kai ina da na ci ni dai ba so na bada abin nan ba shine bahaushe yake cewa kyautar shiga daka ka fashe da kuka za ka yi kyauta ana dariya a waje kai kuma ka shiga daka ka dora hannu aka ka rushe da kuka to manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama laysa lana mathalu sau babu mummunan kwatance a cikin mu wanda za a dinga cewa ai wane shi ya jawo musu wane kirda da shi Allah wadan wane sai ya da misali da kyauta shi ma wanda mummuna abu ne ka yi kyauta ka ce a dawo maka da ita akwai wani littafi bukhala na jahiz tarihin marowata ne da yake bada wata kisa wani gari saboda tsabar ruwa ba mai kunna fitila duk garin da daddare kuma kowa kai kunna wani ya ga haske to sai aka ce sai aka yi taro aka ce to tunda kowa ki kunna fitila dan kawai ya ga haske to a haɗa kuɗi a dinga kunna guda ɗaya su wani ɗaga ne ce wanda bai biya wafa sai ka ce a ɗaura idansa in baka biya ba to sai ka ɗaura ka ba za ka ga haske ba amma za ka kunna haske ɗaya duk garin za a gani wasu kuma saboda tsabar rowa sai su aje karansu a bakin hanya da an ji haushin kare to bako ne ya taho to wasu kuma ita ce mai girki sai su ce wasu buli alan nari tashi ke fitsari a cikin wutan nan wai shi ma ruwan da za a kashe wutar ba za a nemo ruwa ba sai dai amfani da fitsari to ita kuma uwar ita ma sai ta tsantsallar fitsarin kaɗan a ciki ita ma tana rowar kada fitsarin ya kare a cikin wutar baki ɗaya <laughs> to da tsabar rowa to rowa ba ɗabi'a musulmi ba ce musulunci ma ba za ka iya yin saban kana da rowa saboda an fiƙo an fiƙo ya fi aƙimu aƙimu an fiƙo alƙur'ani ya fi aƙimu salata yawa saboda haka addinin gaba ɗaya na bada kuɗi ne tun farkon ma ƙur'ani da aka buɗe shi Allah zina na salata utu na zakata aka ce mai wa mimma razaqnahum yunfiqun zaka sai da kuɗi ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ساكت وآت المال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله أكت وآت المال على حبه ذوي القربى ويطعمون الطعام فك رقبة أكت مغنم كئي كئي كئي كئي كئي saboda addini ba zai yi ba sai an fito da kuɗi babu ma zukira fil makri wal khadi'a babun abin da aka faɗa cikin makirci da kuma yaudara siffa ce makiri makiri akwai annabi yana cewa Allah ya uzu min kalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani ir'a hasanatan dafanaha wa ir'a sayyi'atan aza'aha Allah ka raba ni da mummunan aboki wanda ya sa mun ido zuciyarsa tana bina idansa yana kallo na in ya ga nayi mummuna sai ya gaya wa duk duniya in ko ya ga kyakkyawa sai maza ya nemo ƙasa ya rufe ta in ne abu mai kyau sai maza ya nemo mayafi ya rufe in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyatan azaaha shine ya ce Allahumma uzbika min kalilin makir addu'a ce annabi yake Allah ka raba ni da mummunan aboki qalbuhu yar'ani wa ainuhu tarani zuciyarsa tana kiwona yana bibiya ta da zuciyarsa sannan idansa ya tsira min ido yana bin al'amarin rayuwata in ra'a hasanatan in ya ga nayi mai kyau da fana ha sai ya rufe wa in ra'a sayyi'atan in ya ga mummuna azaaha sai ta gaya wa jama'a ai yayi mummuna yayi mummuna to wannan abokin ba abokin kirki bane حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارسي واسمه بشر بن رافع أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن جر كريم mumini mai wankakken zuciya ce kuma mai karamci ne girru shine wanda babu kulli ko mugun nufi a zuciyarsa wal fajiru shi ko fajiri khabbun mai barna ne mai bata tsakanin mutane ne la'imin kuma abin zargi ne da kan kana da waɗannan siffofin guda biyu rashin kulli a zuciya da karamci karamci na lokaci karamci na kuɗi karamci na magana karamci na mu'amala karamci na zamantakewa sannan kuma khabbun shine mai yada barna tsakanin jama'a shi ake cewa man khabba mumra'ata ahadin wanda ya ziga matar wani ta masa tawaye la'im abin zargi wanda ake tir da shi to Allah ya tsare mu da wannan siffa kowa sai duba ga in girrun karimun ne to mumini ne in khabbul la'imun ne to fajiri ne ma'ana siffan mumini zuciyarsa wankakkiya ce shine ma'anan girrun baya kallon baya damuwa da halin da mutane suke ci kuma shi mai karamci ne shi ko fajiri mai bata tsakanin mutane ne dauki magana wancan kai wancan bata tsakanin su sannan la'imin kullu a cikin zargi yake da kuma rashin tabbas to sai mu kwana a nan mu tashi babu sibabi babun wani ya dura ma wani a shari'a Allah ya tsare